This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. fatan mun sake samun ku lafiya suna na sarfi da hashin gumel tare da muhammad hafiz babalar da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daren yau lahadi 26 ga watan janairun shekarar 2025 kamar yadda aka saba a duk ranar lahadi inda muke kawo muku shirin kallabi tsakanin rauna a yau din ma abin da muke dauke da shi kenan bayan an sha labaran duniya daga muhammad hafiz baballe. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Ana sa ran ruwan saman da ya fara sauka a kudancin jihar California da ke Amurka zai taimaka wa ma'aikatan kashe gobara wajen dakile harsunan gobarar daji da dama. Ma ruwan sama kamar da bakin kwarya akan gabar tsaunukan da suka kone na iya kawo barazanar sabbin matsaloli kamar malalowar toka mai goba. Ma'aikatan gundumar Los Angeles sun kwashe tsohon makon da ya wuce suna kawar da tarkacen itatuwa da share fili da kuma karfafa hanyoyi a wuraren da gobarar palisade da itin suka lalata hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta ce galibi yankin na iya samun kusan inci biyu da biyar na ruwan saman da aka yi hasashe amma akwai barazanar fashewar gajimare da ke haifar da laka da tarkace na kwararowa a kan tsaunuka ana sa ran ruwan saman zai karu a duk ranar lahadi kuma zai iya wucewa zuwa ranar talata an ba da sanarwar gargaɗin ambaliya ga wasu wurare da suka kone. Ma'aikatar lafiyar ƙasar Labanin ta bayar da rahoton cewa akalla mutum uku sun mutu, kana wasu sama da arba'in suka jikata a kudancin Labanin a yau Lahadi, lokacin da sojojin Isra'ila suka buɗe wuta kan masu zanga-zangar da suka keta shingayen da sojojin Isra'ila suka kafa kwana guda kafin hakan. Masu zanga-zangar sun yi ƙoƙarin shiga ƙauyuka da dama domin nuna adawa da gazawar Isra'ila na janye sojojinta daga kudancin Labanin da wa'adin kwanaki sittin da aka tanada a yarjejeniyar tsagaita wuta da ta dakatar da yakin Isra'ila da Hezbollah a ƙarshen watan Nuwamban bara. Isra'ila ta ce tana buƙatar ta ƙara tsayawa na wani dogon lokaci saboda ba aike da sojojin Labanin a dukkan yankunan kudancin Labanin ba domin ganin cewa Hezbollah ba ta sake kafa rundunar soja a yankin ba. Rundunar sojin Labanin ta ce ba za ta iya tura sojojinta ba har sai sojojin Isra'ila sun janye. Dubban Falasɗinawa suka yi dako da aka toshe hanya domin komawa gidajensu a arewacin Gaza a ranar Lahadi, inda suka bayyana takaicinsu bayan da Isra'ila ta zargi ƙungiyar Hamas da ke ta yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma kin buɗe wuraren shiga. Kwana guda bayan musayar 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su a Gaza da fursunonin Falasɗinawa da ke gidajen yarin Isra'ila. tsaikon yana barazana ga yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin kungiyar mayakan da isra'ila waɗanda suka daɗe suna adawa a jerin yaƙe-yaƙen gaza shaidu sun ce a tsakiyar yankunan gaza jama'a sun taru suna jira a kan manyan tituna da za su kai ka arewa wasu a cikin motoci kana wasu kuma a kafa tamir alburai wani ɗan gudun hijira daga birnin gaza ya ce dandazon mutane na jiran izini don komawa zuwa birnin gaza da arewa mutane sun kagu kuma suna son komawa gida. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar lafiya na duniya ya yi kira a ranar Asabar da a kawo ƙarshen har-har da ake kaiwa ma'aikatan kiwon lafiya da cibiyoyi a ƙasar Sudan. bayan wani harin jirgi mara matuƙi da aka kai kan wani asibiti da ke yankin arewacin dafur na sudan wanda ya kashe sama da mutum saba'in tare da jikkata wasu da dama. Darakta janar na hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya wallafa a shafinsa na X bayan harin na ranar Juma'a cewa a matsayin asibiti ɗaya tilo da yake aiki a El Fashir. Asibitin koyarwa na Saudiya yana ba da ayyuka da suka hada da mata masu juna biyu, magunguna, tiyata da kula da yara, tare da cibiyar tabbatar da abinci mai gina jiki. tadros ya ce muna ci gaba da yin kira da a dakatar da kai hare-hare kan harkokin kiwon lafiya a sudan tare da ba da damar shiga gagarumin aikin maido da kayayyaki da suka lalace yaƙi tsakanin rundunar sojin sudan da dakarun 'yan sa kai na rsf wanda ya barke a watan afrilun shekarar 2023 sakamakon takaddama haɗewar dakarun biyu ya yi sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba miliyoyi da gidajensu da kuma jefa al'ummar kasar cikin yunwa. kongo ta yanke hudar diplomasiya da kasar Rwanda yayin da ake gwabza fada tsakanin 'yan tawaye da ke samun goyon bayan Rwanda da dakarun gwamnati a kusa da muhimmin birnin goma na gabashin kasar. Akalla dakarun wanzar da zaman lafiya sha uku da sojojin kasashen waje ne aka kashe a yakin da ya kuma raba dubban fararen hula da gidajensu. ƙungiyar 'yan tawayen M23 ta samu gagarumar galaba akan iyakar ƙasar da Rwanda a cikin 'yan makonnin da suka gabata tare da rufe garin Goma babban birnin lardin mai kusan mutane miliyan biyu. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗage wani taron gaggawa kan tashin hankali da ke ƙara ƙamari zuwa ranar Lahadi. Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro bisa wasu dalilai da suka sha kanmu, a yau za mu kawo muku maimacin shirin makon da ya gabata. Sai a gyara zama a kasance da wannan shiri da Giras Alheri za ta kawo mana. a yi sauraro lafiya. Ya salamu goma sha biyar mamanmu ta haifa mahaifinmu ya rasu ya bari kuma yana gwagwarmaya da kansa yake kai kowa makaranta har kan na duka mata sun yi karatu amma ni saboda mahaifiyarsa yar sarki kamar bai ma yi bai kamata bai cancanci <laughs> yi karatu ba saboda haka ni din boye ni take yi ba wai rashin gata bane Kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a shirin kallabi. Kallabi Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Abin da ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya a yau shine rantsar da shugaba Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka karo na biyu. Shekaru hudu bayan shan kaye lokacin da ya nemi wa'adin shugabanci na biyu a ƙasar da ake yi wa ikirari da timbin giwa. Sabili da kasancewata ƙasar da tafi kowace yawan al'ummar da suke da asali a waɗansu ƙasashe daban da Amurka. za ku ji abin da 'yan cirani ke yankoron ganin gwamnatin Trump ta yi. Kafin mai sallama da kallabi ambasada Fatima Muhammad Goni, maman marayu, za mu ji adadin waɗanda ta taimakawa a rayuwarta da kuma abin da ya hana ta samun ilimin boko. Muna kuma da albishir ɗin wata dama da ta samu ta zuwa nan Amurka. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. hirarta da shirin kallabi, Sofiya Musa Yahaya wata 'yan Najeriya da ke zaune a jihar Wisconsin ta bayyana abin da ya fi burge ta a harkokin mulki na Amurka da ya bambanta da inda ta fito. So a matsayin na uwa da kuma ma'aikaciya a fannin um, jarida da kuma sadarwa da kuma hanyar zamantakewar iyali gaskiya abin da nake gani a ƙasar nan da kuma abubuwan da ke faruwa a gida tun lokacin da na zo a lokacin da nake karatu da lokacin da na fara aiki abubuwan da na gani a ƙasar nan musamman ta fannin lafiya da kuma yadda suke kula da iyali wajen taimakawa da abin zama da kuma rayuwarsu ta iyali lafiyarsu kamar misali lokacin da na haifa a ƙasar na samu taimako sosai irin hanyar asibiti da sauransu so akwai bambanci sosai kuma akwai abubuwan da fata na inda a ce a gida ana irin wannan najeriya zai kasance abin taimako sosai da mazaunan najeriya iyaye da iyali gabaki daya musamman mata wajen haihuwa da sauransu so yanzu wannan sabuwar gwamnati da muke fuskanta Fatana na shine kamar yadda suka saba da kula da iyali da kuma yadda suke taimakon mutane wanda ba su da shi da kuma yan makarantu fatana na shine za su ci gaba da yin haka domin suna taimakawa sosai kuma abin da abubuwan da suke yi abu nagari ne sosai wanda kowace ƙasa za ta so a ce ana yin irin wannan abubuwan da suke yi a nan. A fannin ilimi akwai waɗanda suke nuna damuwa dangane da batun tsarin ilimi kamar yadda tsarin tarbiyyar 'ya'ya ya bambanta da yadda aka saba gani a gida Najeriya. Kina ga za a samu sauyi ƙarƙashin wannan gwamnatin? To, a dai yadda nake gani gwamnatin da ke shigowa suna ba da muhimmanci ga iyali mu da muka taho daga ƙasashe. na afirka na san akwai kalubale ga tarbiyyar yara a nan kasar amma yawanci dai muna kokari mu ga cewa abubuwan da aka koyar da mu a gida abubuwan da muke a gida yaran suna fahimta suna yi so abin da nake gani a nan kasar gaskiya sabuwar gwamnatin za ta ci gaba da sa hannu ga tarbiyyar yara kuma da yadda iyali za su zauna cikin kwanciyar da lafiya. mu kuma wanda muka taho daga kasashe daban-daban ba za mu fasa yadda aka koyar da mu yadda za mu rika da yaran mu ba suna kokarin wajen koyan yadda muke a gida kuma suna yin shi zamani ya canza ko a gida a Najeriya waɗanda kalubale mm. zaki ce kuna fuskanta a matsayin kamar iyalai a zamantakewa da renon 'ya'ya a wannan ƙasa To akwai kalubale da dama waɗanda 'yan Afirka mazaunan Turai kan iya fuskanta musamman a fannin tarbiyyar iyali sakamakon bambancin al'adu da tsarin rayuwa. Mun san dai yadda muke ba daraja ga al'adunmu na gargajiya a gida da kuma yadda aka koya mana tun muna yara. Horo, horon yaro da yadda yara za su girmama na gaba da su ko da yake a nan kasan ma yara ana koya musu yadda za su girmama na gaba da su yadda za su girmama iyayensu amma dokoki wanda ya shafi horon yara akwai tazara ko kuma akwai bambanci sosai da dokokinmu na gida yanda ake horon yaro yanda ake tsawatar ma yaro ba haka ake yin shi ba a nan sun yadda da cewa yaro zai koya wajen fahimta wajen bayani da sauransu sannan akwai tazara za a iya samun kalubale tsakanin iyaye ta wajen tazarar yare da tsakanin su ga yaransu misali yanda yaro yake hurda da iyayen shi a gida yanda ya tashi ya ga iyayen shi yanda suke tarbiyyatar da shi in ya fita waje ba haka yake gani ba so in babu fahimta tsakaninsu wannan zai iya zama da matsala sannan akwai karancin kusancin zumunci da zamantakewar um, jama'a kamar yadda muka sani a gida za ku ga za a ce yaro na kowa ne ko na jama'a ne na kowa kuma makwabci annabinka makwabcinka ka san shi da sauransu so a nan akwai ƙarancin kusancin jama'a da zumuncinsu ko da yake ɗan afirka zai iya shirya rayuwar shi a yadda ya so a yadda ya ga dama zai iya jawo makwabcin shi da jama'a su zama kusa da shi kamar yadda mu ma muke a nan safiya musa yahaya Shirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mai sallama da kallabin farko da ta bakunci shirin bana ambasada fatima muhammad goni maman marayu mun nemi sanin adadin waɗanda ta taimakawa da kuma abin da ya hana ta karatun boko sai ta bayyana cewa wallahi sai dai a dubi rekod akwai su amma mafi yawa yawa mata ina jin tausayin su da yara musamman ma ilimin ilimin ya'ya mata saboda wallahi na san amfani duk gidanmu ni kadai ne bayan karatun ba mu goma sha biyar mama mu ta haifa mahaifinmu ya rasu ya bari kuma yana gwagwarmaya da kansa yake kai kowa makaranta har kan na duka mata sun yi karatu amma ni saboda mahaifiyarsa yar sarki kamar bai bai kamata bai cancanci <laughs> yi karatu ba saboda haka ni din boye ni take yi ba wai rashin gata bane Allah ne bai kaddara ba shi yasa nake gaya wa duniya gani nan professor zai zo gida nan taimake shi PhD doctor zai zo gida nan taimake shi manya manyan mutane a Najeriya ba za a kama sunan su ba za su zo su ce mama ni ba ma kiran sunana kuma in taimaka saboda haka a kullum kuma akwai kwakwalwata tana aiki yan bokon zan zo in ajiye su in ce musu ga da nake so a organization kamar waye ne tana sauka min kullum kuma ni nake kirkiro abubuwa na masu ilimi su zo su taimaka mini da an dauka kaman kina begen ki zama wata ma'aikaciya ne ko kuma a'a ki shiga siyasa a zaɓe ki shi yasa kika kwashi yawan shekarun nan kina taimakon al'umma Allahu akbar haka ne in ba yau da na yi hira da ke ba in wasu yau an gaya musu cewa ni ban je na yi attending class ba za su yi mamaki amma domin ko ana jinki majalisar ɗinkin duniya dukkan ƙungiyoyin ƙasashen waje da bayanai da sauransu ai sai ai mamaki duk wannan hasasai ne amma ni ina yi daga zuciyana kuma kwakwalwata tana aiki shi yasa a ƙasashen da aka ci gaba irin su cana da sauransu kawai ka zo ka kawo iliminka ka ajiye da kowane yare najeriya ce kawai ba sa onarin wannan sai ka je makarantar boko to lallai ba sai an je makarantar boko ba ina kira ga dukkanin mata ire-ire na waɗanda suke da kwakwalwansu na ja to ina kira gare su su zo su bada da guduma a wannan beta najeriya to yau na gaya muku ni ga yanda nake saboda haka duk inda ake gani america ingila duk ko ina an kira ni 2011 an sa sunana a jihar borno da ni mai martaba sarkin damaturu mai martaba sarkin eh, dikwa da speaker na borno mun taba zuwa african summit sunana na ciki a nan aka kara jaddada ni aka kira ni saboda taimakon yara da marayu da nake yi aka kira ni majalisar dinkin duniya suka zo aka bani ambassador of peace kuma bainar jama'a a waje na karba a senegal na karba dakar 2011 saboda haka gwagwarmaya ta duk abin da nake yi yaya za a yi 'ya'yan 'yan najeriya ko musulmi ne ko krista ne ko waye ne shi ko fegan ne yaya za a yi naga sun tsaya da kafafunsu kuma sun ilmanta wannan shine makasudin yawo na ko ina amma ba ko kansila ba so eh shugaba buhari ya taba tambaya na ni da shi yace min ke kuma ambasada na ina ne nace ambasadan zaman duniya ya kuma tambaye ni maganan doktor na nace wallahi ono ne daga university ake kira na bani saboda taimako kawai da nake yi yace ina ke ma kina son minista nace bani son minista ko kansala amma kash aka ce in kawo cb na ni abin da na cewa shugaban buhari ina son a bani sa on grassroots relation wannan field dina ne idan aka bani wannan sai ministoci sun zo da gwamnoni sun ji da fifi a ofishi na sun nemi alfarma don saboda eh, al'umma suke wakilta gwamnoni kuma sannan 'yan majalisa majalisa jama'a al'umma suke kawo su saboda aka zan taimaka musu za mu nemi sana'a yi da ni da su za mu hadu mu je mu koya ma yara trendy trainee na sha rubuta wasiku amma ana boye wasiku na na sha rubuta shawarwari ma shugaban buhari bai je tebur dinsa ba na sha faɗan damuwan najeriya a zo in rubuta buɗaɗɗiyar wasika sai a boye saboda haka wannan gwamnati ta tanumbu ina tsammani wannan gwamnati ina masa kyakkyawan zato wa za ta ji shawarwari na don wasika ta farko za ta ji da organization dina da yadda nake taimako sannan kuma ga shawarwari mu da yadda wasika ce yadda za a yi a gama kashe maciji a yanka kansa in dai har muddin Najeriya ne ya zo ya wakilta in dai muddin talakawa ya zo wa aiki. Saboda wani zai mamaki da kika yi shekarun nan kina wannan a ina kike samun kuɗi? Wallahi sana'a kuma sana'a kuma ni sana'a ina babbar sana'a ina karama ma'ana in bude in siye fili in gina gidaje in siyar sannan kuma in na zo na siya wani in na fara kuma wannan ribar ita zan dauka in zuba ma wannan asusu ta najeriya ni ba bada kwatana sannan kuma karamar sana'a zan je switzerland zan je austria zan je mai in siyo takalma in siyo riguna ina da shaguna wanda sanatoci da yawa sun sani da rep da yawa wanda suka zama wanda suka tafi sun sani da ministoci da suka sauka akan zo a yi sana'a nake yi ba na raina babba ba na raina karama da aka zo aka ce baba buhari ya ce contraband na daina amma ina gine-gine ina sayarwa wannan sana'a ce mai kyau nake sana'a nake yi kuma sana'a tana da albarka a cikin albarkacin sana'a nake samu nake babu wani wanda ya taba bani wani aba gwamnati ya zo ya fada in an bani kwangila ta biliyan biliyan biliyan a zo a fadi a zo a karyata ni saboda haka ni yar kasuwa ne in siya in siyar a nan nake samun kuɗin shiga na kuma kika yi niyan cewa duk wa'annan kudaden shiga kawai kina taimakawa al'umma to me nake yi yata daya kawai da na uku yata ta yi karance karancenta tana da masters degree mijinta yana da phd doctoring degree kuma suna ingila da zama jikoki na diya oke suna zuwa makaranta kudi na na al'umma ne kudi da na samu na taimako ne in gina masallatai in ma taimaka ma cocina ni ba abin da ya dame duk wanda ya zo neman taimako zan taimaka mishi kuɗi na ba na boyewa ba ne in kwanta in sa kai na ko ina ina tafiya ba abin da yake samu na da albarkacin annabi manzo sallallahu alaihi wasallam kowa musulmai suna yi min addu'a kristoci suna yi mini addu'a fada fada suna yi mini addu'a in je hidiman su in ana azumi su zo mu sha ruwa da su idan ana kirismeti in je in ziyarce su saboda haka ni zaman lafiya ne ni ambasada ne jakadan zaman lafiya ni ba ruwana da wani ko addini ko kabilanci wannan ba daidai tunda Allah ya riga Allah madaukakin sarki ya hada mu to lallai mu zama sun tsaya madaurin ka daya ina ganin shine mafi alheri ba zan shiga wani fanni na 'yan siyasa ko siyasa mm taimakon ma da na yi a siyasance a kungiyance nake yi domin in ina da al'umma in na ce a zo a je a yi abin da ya kamata a zabi shugaba na gari to ai ga shugaba na gari ya zo zai nemi shugaban al'umma kamar yadda suna tafiya wurin islamic scholar ma'ana iyayenmu maluma su je wurin fastoci kamata ya yi muma 'yan ngo a fara ziyartar mu don gaskiya muna ba da gudunmawa ina abin yana mini ciwo gashi kuma a media kowa na kallon mu muna aiki ba wai ni kadai ba akwai incredible ngo irina masu kyau suna daukan kudin su suna sakawa amma mu gwamnati bata san da mu ba ba su zuwa wurin mu neman yadda ya kamata a taimaki Najeriya wallahi mu muna da concept muna da abubuwa a ajiye kamar ni yanzu almajirai ina da su inda gonani za su zo mu yi haɗin gwiwa da su su ba mu hectares of land ko da hectares biyu uku mu fara an ramomi gwamnati ta taimaka state government ta gina musu gidaje su gina mana classes na karatu sannan ga green area din ni na san yadda zan je in je yan kasuwa in mitin da su kayan lambu su zo su nome yaran nan almajirai za su yi noma su koma classes a ɗauko matan an ramoni a basu isani su dinga dafa musu tuwo gwamnati ta taimaka don ba zai yiwu mutum ya yi ba sai da gwamnati a zuwa taimaka kuma wayannan kayan da aka nome a kai su kasuwanni a karba wannan kudaden da aka samu raran kudin nan ya isa yau da gobe yau da gobe sai ka ga almajiri ana da kudin da za a ciyar an rama yana da allowance mutum ya haifi ɗansa shekara uku ya kawo an rama ya an rama zai mutum ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya akwai inda nake da almajiri dubu a jihar borno almajiri na allo dubu ɗari biyar ɗari uku ɗari. da kike ɗaukan su ba su ba ziyara da ɗan abun arziki ba zan iya ba in ba gwamnati ba da gwamnati jihar borno zai kira ne ba zanna mai shawara ta kawo abun ta hannun grassroots a jihar bada gada yana da shaidu kuma za a samu dumbun addu'o'i wanda duk inda na san naje deta na almajirai da nake ɗaukawa yanzu na fara ɗauka ina da detan almajiri dubu hamsin da hudu a kasa yanzu da sunansu da sunan arrama da sunan eh, mai sunan shi almajiri yaushe ne zai yi haddace alkur'ani sannan out of school the same thing su ma ina da alkalaman su a cikin archive dina kuma ni form dina ba na sayarwa ba kuma ba na bukata ba ni ko sisi rokona ga gwamnati da masu hannu da shuni su zo mu hada kai mu tafi da najeriya don ni kayan aiki da nake da shi ma media duk inda zan tafi akwai kyamaraman biyu uku suna biya na ta kowane angal ana daukan hoto da bidiyo wanda ni na yi da aljuna ma balle ka bani za mu zo mu kai saboda haka irin su eh, dangote ba a boye kike yi ba ba boye nake yi ba ba boye ba kuna bani kuna ga soft copy amma ba a taba bani ba ina yi da kuɗi na kuma Allah ba zai gajiyar da ni ba Allah ba zai taba gajiyar da grassroots ba zan yi ta yi har ƙarshen rayuwata zan yi ta yi Ta gaida Mama Marayu, ambasada Fatima Muhammad Goni, sai kuma wani lokaci nan gaba mu nemi ji daga waɗansu daga cikin matan da ƙungiyar ki ta tallafawa. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Uwar gida, albishirinki idan ke ko yarki ko wani danginki na sha'awar zuwa nan amurka domin ba da gudunmuwa ga harkokin ilimi da kuma ƙara sanin makamar aiki ga dama ta samu aisha ba mu sha. damar da muka samu wannan makon ita ce fulbright teacher exchange program Shirin Fulbright shiri ne da ke baiwa malamai daga makarantu a kasashen da suke rukunin kasashen da za su iya cin gajiyar shirin daman samun ƙarin horo a bangaren dabarun koyarwa daga jami'o'i a Amurka. Horon da wanda ya ci damar samun gurbin cin gajiyar wannan shirin yake samu sun kunshi tarukan karawa juna sani wato seminars kenan da kuma samun damar koyar da ɗalibai a cikin ajujuwa a makarantun Amurka. a bangaren dabarun koyarwa na zamani sannan ana baiwa waɗanda suka yi nasarar samun gurbin cin gajiyar shirin damar gudanar da shirye-shirye domin inganta fahimta tsakanin al'ummomi a cikin al'ummar inda jami'ar suka karbi bakoncinsu suke waɗanda suka yi nasarar samun gurbin cin gajiyar shirin albright suna samun damar halartar tarukan karawa juna sani wato seminars kenan a jami'o'in da suka karbi bakoncin su inda za su koyi sabbin dabarun koyarwa sai kuma amfani da fasahohi na koyarwa waɗanda suka samu nasarar cin gajiyar shirin za su samu damar koyarwa na tsawon sa'o'i arba'in a wata makaranta da take koyar da a bangaren da mutum yake koyarwa a gida ko kuma wani darasi makamancinsa masu neman cin gajiyar wannan shirin suna da damar zaɓi akan rukunin shirye-shiryen fulbright da za su iya halatta akwai rukunin 'yan sakandare sannan akwai kuma rukunin 'yan firamare a rukunin jerin ƙasashe da suke da damar cin gajiyar shirin duk wanda yake so ya nemi cin gajiyar wannan shirin sai ya tuntubi ofishin jakadancin amurka da ke kasarsa sannan ana buƙatar wanda yake neman gurbin cin gajiyar shirin fulbright ya kasance bai taɓa cin gajiyar shirin na fulbright ba sannan a cikin shekaru biyar ɗin da suka gabata ya kasance bai samu wata dama ta ƙaro karatu ko koyarwa ko kuma aiki a ƙasashen waje ba domin samun ƙarin bayani a game da lokacin da za a rufe karɓar takardun neman cin gajiyar shirin sai ya tuntuɓi ofishin jakadancin amurka da ke ƙasarsa kuma ofishin jakadancin ne za su tuntuɓi duk wanda ya yi nasarar samun gurbin shirin allah ya ba mai rabo sa'a to amin aisha za burki a shirin na wannan makon sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako da Fatima Muhammad Goni maman marayu da bakuwar mu a wannan mako Madam sophia Musa Yahaya sai kuma wakilin mu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma abokiyar aiki aisha ma'azu da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin na wannan makon a su duka ni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. a gai da alherar tawagarta. To masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe litinin inda za mu kawo muku wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya na kawo muku shirye-shiryenmu na yau da Fiona wa Mai. wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumar ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum